tsohuwar jihar arewa ƙarƙashin lord lugard ita ce ta koma jihar arewa ta tsakiya a 1957 kafin daga bisani ta zama jihar kaduna a 1975 a 1987 ne kuma aka cire jihar katsina daga tsohuwar jihar kaduna wadda a yanzu take da ƙananan hukumomi guda kafin zuwan wannan jamhuriya 1999 dai demokaradiyya ta dunga tuntuɓe da juyin mulki daga sojoji sai dai kuma tun shigowar wannan jamhuriya zababbun gwamnoni ne ke mulki a jihar tsakanin zaben 1999 zuwa zaben shekarar 2019 dai an yi zaɓuɓɓuka guda biyar kuma a cikin wannan shekara ta 2023 ne za a gwada zaɓe na shida ba tare da wani katsalandan ba saɓanin wasu jihohin Najeriya da gwamnoni uku ne suka yi mulki cikin waɗannan shekaru saboda kowanne wa'adi biyu biyoyi wato shekaru hurhudu su biyu. A jihar Kaduna gwamnoni biyar aka yi cikin wannan jamhuriya sakamakon baiwa gwamnan da aka zaɓa a shekarar dubu biyu da bakwai mukamin mataimakin shugaban ƙasa wanda ya sa mataimakin shi ya zama gwamna a wancan lokaci. Hakanan mutuwar tsohon gwamna Patrick Kowa a wancan lokaci ta baiwa mataimakin shi dama shi ma aka rantsar da shi a matsayin gwamna, wanda wannan ne ya sa adadin gwamnonin da suka yi mulki a jihar Kaduna ya haura na wasu jihohi. Zaben shekarar 2023 a jihar Kaduna dai ya zo da sabon salo, musamman ganin yadda manyan jam'iyyun siyasa suka zaɓo 'yan takararsu a jihar Kaduna. in ji mai fashin baki kan siyasar Najeriya barista Elzubar Abakar. Abubakar. Yadda ƙabilanci ya rinjaye ra'ayin mutane a tsarin tafiyar da siyasa, abin ya ɗan bambanta yanzu. A jam'iyyar APC an tsaye da Malam Ubasani wanda kuma karamar hukuma ɗaya yake da Malam Nasir ‘yan rufayi. To kaga ba abin da ya canja daga inda gwamna da mataimakiyar gwamna suka fito. In ka ɗauki ɗan takarar jam'iyyar NNPP da ɗan takarar jam'iyyar PDP dukansu biyu daga karamar hukumar kudan suke. Ba wanda ya fito daga wata hukuma daban yake korafin cewar mi yasa ba a ba mu dama mu tsaya zaɓe daga karamar hukumar mu ba. Baya ma cikin abubuwan da ake ambato. Dagewa kan amfani amfani da na'ura wajen tattara sakamakon zaben bana da hukumar zaɓe ta yi dai na cikin batutuwan da ke ɗaukar hankalin al'ummar jihar Kaduna a zaben da ke tafe. kamar da yadda barista Muhammad Ibrahim Zare ya nunar. Gaskiya yanzu tsarin zaben ya canza domin don ka ce ka fasa akwati ko ka yi a ringizo ko ka yi kaza ka yi aikin banza yanzu ƙuri'a ne za ta yi aiki dalla-dalla in dai ƙuri'a ta riga ta shiga an tantance mutum ta shiga magana ya ƙare so saboda ka maƙe ko ka tsaya a saƙo ko ka turo su 'yan banga su fasa akwati ba abin da zai canza akan ƙuri'un da za a yi yanzu ko amfani da kuɗi ma tana da iyakanta a wannan tsarin zaben da za a yi. Duk da matsalolin tsaro da kuma zuwan sabon salo na na'ura wajen tattara sakamakon zaɓe a bana. al'ummar jihar kaduna sun ce suna sa ran zaben zai gudana ba tare da tangarɗa ba sunana isa ya musani insha Allah za a yi lafiya matasa na gari da Allah mu ba da haɗin kai sunana shu'aibu haruna da dai an yi ayon abubuwa na barandin siyasa matasa kaga an ɗauko sanda an yi abubuwa iri-iri daban-daban amma yanzu kai mutane ya riga ya waye sunana sadiya sulema muna fatan wayannan na'urori yana ba taɓa yi da su muna fatan a yi lafiya a tashi lafiya sunana muhammad awal isa gaskiya a zato tona in Allah ya tabbatar mana da yadda aka ɗauko tsarin abu abin zai yi kyau muna fata a yi lafiya a ƙare lafiya. A zaɓuɓɓukan baya dai mafi akasari jam'iyyu biyu ne masu ƙarfi sukan fafata. sai dai fa a wannan karan kuma zaben ya sha bamban. Kaga a jihar Kaduna ana maganan jam'iyyar APC, ana maganar jam'iyyar NNPP, ana maganan jam'iyyar PRP, ana jam'iyyar PDP, ana kuma jam'iyyar Labour. Waɗanda a tsarin zaben da za ka ga jam'iyyu biyu ne kawai kuma daga waɗannan biyun ɗayansu ne za ta yi tasiri saɓanin yanzu da mutane ba su da tabbacin me zai faru saboda wannan doka da aka sa ma hannu ta tsaftace tsarin zaɓe ta yadda magudi zai yi wuya. To kome al'ummar jihar Kaduna ke sa ran ganin wanda ya lashe zaɓe a matsayin gwamnan jihar Kaduna ya mai da hankali? Sunana Hamza mai kase tashar yan yaji. Ina so a tabbatar da tsaro da kuma inganta lafiya da makarantu. wanda zai zama gona jihar kaduna muna neman tsaro dai kun madan jimmai abincin nan ya sako mana da shi mu ji daɗi tsayo dai ruwa ta yawa gaskiya da kashe-kashen nan a tafi abubakar matsalar tsaro bangaren mutanen ƙauye a masu tsaro su zara su yi noma wannan ne dai karan farko da za a yi amfani da na'ura a Najeriya wajen tattara sakamakon zaben da za a dinga aikiwa kai tsaye kuma jihar Kaduna na cikin jihohin da gwamna mai ci ke karkare wa'adin shi na shekaru takwas a cikin wannan shekarar da za a yi zaɓe. isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya